بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan yammaci na litinin goma sha biyar ga watan rabi'ul akhir a wannan shekara ta 1434 kuma 25 ga watan biyu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka littafin iziya wannan shine darasinmu na ashirin a cikin wannan littafi din muna cikin babi na biyu babi da yake magana akan abin da ya shafi hukuncen sallah a darasi da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi kiran sallah shine fasali na hudu yanzu za mu shiga fasali na biyar shine abin da ya shafi ta da ikama kamar da bayani ya gabata kiran sallah yana da hukunce hukunce da ka'idoji kuma alhamdulillah ubangiji subhanahu wataala eh mana ya taimaka mun yi bayanin da ya dogara abin da Allah ta'ala ya sauwake mana yana daga cikin hukunce hukunce kiran sallah da malamai suke magana akai shine muddin kana cikin masallaci ladani ya fara kiran sallah to bai kamata ka fita ba domin lokacin da ladan ya fara kiran sallah lokacin da iblis yake arcewa a guri shedan yake fita a guje malamai suka ce bai kamata mutum ana kiran sallah ya fita ba don kada yi ce ne da iblis da yake nan bai kamata idan aka idar da kiran sallah kuma mutum ya fita daga masallaci ba ina fata mun fahimci wannan duk wannan kun yana da alaka da kiran sallah na farko kenan idan ana da eh, abin nan na farko shine wanda yake ana kiran sallah mutum ya fita mutum kare ɗabi'antar da wannan su zama shine halayensa kuma sai din yana da wani uzuri mai karfin gaske ko jaddada alwala ce in kana ganin saura kirs a fara kiran sallah saura minti biyu ne minti uku a fara kiran sallah sai ka fita kun da ke ko kaga mutum zai zai gyara alwalar shi ya dawo har ya zo ya samu nafila ba kafa a sallar lisha amma ya zamana ana idar da ana fara kiran sallah mutum yana fita ko kuma a'a an idar da kiran sallah tsam abin da ya rage a tara sallah ko sai mutum ya fita duk wannan abubuwa ne da za su dawo mutum kada ya mai mummunan zato kuna ji da kyau ko kada mutum ya ja a mai mummunan zato lafiya wani ana kiran sallah ko ya ce a'a ai to ni dai ba sai wani yana shashi dai bai taba ganin sallah sa ba kasan duk mutumin da aka ce ka anyawa ne an ya tuba mu sani ba dai sai dai ko a wurin sana'a sun can yake yi wannan ya gama jarahuwa gaba daya in dai ba musulmin da zai ce wai bai taba ganin sallah ba a salloli guda biyar to ya zama na shi ɗabi'a shi da idan da an fara kiran sallah kuma a ce ya fita kuma ko kuma idan an idan da kiran sallah ya fita wannan ba ɗabi'a ce mai kyau Allah ta'ala ya mana jagora ta da sallah ita kuma bambancin da kiran sallah shine sanar da wanda ke cikin masallaci cewar an fara sallah sabanin shi kiran sallah sanar da al'ummar musulmi cewar lokacin sallah ya shiga saboda haka a kiran sallah ake ɗaga murya ɗaya saboda haka a kiran sallah ake tafiya a hankali ba da sauri sosai ba ba kuma da saiɗi sosai ba kada tafiya a hankalin ta yawa har wani ya ji cewar kamar wani abu da ake ake yi ba kiran sallah ba kar kuma sauri yawa sabanin ta da ikama kaga ta da ikama ita saurinta ana bukatar saurin ya dara na kiran sallah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أو دبد حكى misali ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da ya ta da ikama sallah manzo Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana faɗa a hadisa Anas ibn Malik Anas ibn Malik yana ce Anas ibn Malik خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة أو أمرت بلال إن ذكر صلى يكرا صلى بيبيو ونجيكو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هذا بيبيو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 وإن تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت وقال ابن كنانة رحمه الله من تركها عمدا بطل صلاته فالاحتياط أن يحترص على الإتيان بها ولا يتساهل في ذلك وهذا في حق الرجل وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا وإن لم تقم فلا إثم عليها ولفظها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 kuma wani shine fasali na biyar a cikin babin da yake maganar hukuncin hukuncin sallah yace al al’iƙamatu ita ta da iƙama hukuncin ta sunnatun sunna ce kuma an kuma ta ba a can kiran sallah ma ya yace mana sunna ce sai dai mun yi bayani sunna ce ga ɗaiɗaikun mutane wallahu a'lam amma kuma a gari baki ɗaya wajibi ne ya ce aukadu min al-azan ƙarfinta kuma ya fi na kiran sallah ma'ana ita sunnatun ce mu'akkada suna ce mai ƙarfin gaske har ƙarfinta ma ya fi na kiran sallah a kun masallatai ɗaya kenan ta fuskar da ta zama ta fi kiran sallah ƙarfi littisaliha bis sala saboda ita kiran sallah ana haɗa ta da sallah kai tsaye sabanin abin da iqama ana hada ta da ana hada ta da tsaye da sallah sabanin kiran sallah kira sallan aka kira za a saurara za a ba da ita zara domin a zo a tada sallah ina fata mun fahimci wannan da kyau baya cikin abin a ce ana tada sallah ana kiran sallah a tada sallah domin shi kiran sallah sanar da al'umma musulmi lokacin sallah ya shiga to a lokacin da kai kira sallah yanzu yanzu ka tada sallah yanzu yanzu to lokacin da ka kira sallah fa lokacin wani ya ji cewa yanzu lokacin sallah ya shiga kafin ya yi kama ruwa ya yi alwala ya yi kaza ya yi kaza ka kusa idar da sallah ana fatan fahimci wannan da kyau saboda haka zai yi kyau ya zamana a daɗa ƙarawa a yadda ake din shi sal'i ta kira sallah a yi ta tun farkon lokaci wannan baya hana a ce a kiran sallah idan aka yi tafahumi a kiran sallah a ci sallah a zahar misali muke yi a ce in aka kira ta a farkon lokaci a ce an ba da minti goma ko minti sha biyar misali ko sallar la'asar ita kuma kada ya kai haka sallar magariba a kira sallar ba da 'yan mintuna kaɗan a sake tayarwa amma ya zama kana kiran sallah kana ta da ikama sai zamana lokacin da ka kira sallar lokacin wani san lokacin da eh, sallar ma ya shiga kuma kafin ya kama ruwa ya alula ka daga kai assalamu alaikum wa rahmatullah nasallallahu salamatu lafiya qala rahimahullah li tusalih bis salah amma ita iqama ta fi kiran sallah karfi ne domin ana haɗa ta da sallah ba a raba iqama da sallah ba za a tada iqama ba kuna jina da ke ko a ce bari a tada iqama din ajiye ta tun daga liman nan ya fito gida in yana zuwa in yi alwala sai ya shigo ya ai ta yi sanyi sosai na sallah salamatu bai kamata haka ba qala rahimahullah litusaliha bis salah domin ita iƙama ana haɗa ta da sallah qala wa'inta in ma bainahuma idan abin da ke tsakanin iqama da ta da sallah ya aka dan samu tazara aka dan samu sarari tsakanin ta da ta da sallah tsakanin iƙama da ta da sallah idan aka samu tazara baqalat al iqamatu ta baci wastu'nifat ya zama dole a sake ka a sake tare ikama kuna ji da kyau ko da ga kenan ba za a tare ikama ba sai duk abin da ake bukata ya riga ya kammalu liman ya iso kowa da abubuwan da ake bukata yadda Allah tare ikama sai a huce gaba a ba da sallah wa qara ibn kinana ɗaya daga cikin manyan manyan malaman malikiya yake cewa mai suna ibn kinana yake cewa man ha amdan duk wanda ya bar ikama da gangan ya ce ai sunna ce a billah ya batta da gangan batalat salatu sallar shi ta ɓaci don wannan ya zama ta hawunan ne bi sunan kuna ji da ko amma masu malamai masu bin diddigin al'amura suka ce wal mashhuru sahihatuha abin ne da yake ya shahara sallar ta yi sai dai bata cika ba saboda kaga al'ayi ta halle bai kamata mutum ya bar iqama haka kawai ba a ina malamai suke cewa ya halatta mutum ya bar iƙama yana sane shine idan ya zama na in ya tsaya zai yi iƙama to ba zai sami raka'a guda a cikin lokaci ba kun da ke ko ya zama na ga lokacin sallah dab yake da fita ko dai al ko al lokacin sallah dab yake da fita in ya ce zai tada ikama to kafin ya yi kullu raka'a guda lokacin sallah zai fita to a daidai na malamai suka ce ya halatta ya tsallake kamar ya wuce zuwa sallah baki da da malamai suka ce ya halatta ya wuce wannan baya nuna kenan sallah shi fita cika cicip sai dai ba kabaliya ba ba adiya yau qala rahimahullah fal ihtiyatu abin da yafi abin da yafi tunda a duk lokacin da malamai suke tattaunawa abu kaza yana bata sallah abu kaza a'a wasu malaman suka ce a'a baya batawa to kun ga abin da yafi shine mutum ya kiyaye wannan abu kun lura da kyau ko da zaran kaga wata matsala malamai suka ce wannan abin yana bata sallah wasu kuma suka ce a'a wannan abin baya bata sallah zaman ka lafiya shine ka nisanci wannan abu. idan ka nisanci wannan abin duk malaman biyu babu wanda ka sabawa ko shi da yace baya bata sallah bai kuma yana nuna cewar abin da yi ba saboda haka malai ce fa lihtiyatu abin da yafi an yuhtarasa ala al-itiyani biha ayi kwadayi sosai da sosai wurin zuwa da iqama shine an yuhtarasa ayi kwadayi a wurin zuwa da ita wala yutasahalu fi zalik kada ayi yi ƙasa a gwiwa kada ayi yi tasahuli a yi ko ukula a ko oho da iqama wala yutasahalu ko dai zama marfu'un ko kuma wala yutasahala mansub in ya zama masu sai zama tafi jumla ne aka an yuhtara su kenan wallahu ta'ala ala qala wa hadha fi haqq ar-rajul wannan abin da muke magana na abin da ya shafi hukunce hukuncen iqama cewar sunna ce mai karfi karfinta ma yafi kiran sallah wannan fa fi haqq ar-rajul akan abin da ya shafi namiji ne wa amma al-mar'atu amma ta da iqama a wurin mace fi haƙƙiha a wurinta mustahab wannan mustahabi ne kuna jina da ke ko malam ya ce a wurinta mustahabi ne kuma za ta yi shi ne sirran a asirce a asirce idan akwai wasu a gefenta ko kuwa idan ta kaɗai ce a ɗaki sai da babu wani wanda yake ba maharamanta ba zai ji ko kuma ita kaɗai ce a ɗaki daga ita sai mai gidanta ko sai ƴaƴanta ko sai ƴaƴan kishiyarta duk waɗannan maharramanta ne babu alaka aure tsakanin su saboda ka muryarta ba wani abu nan bane ko da ta kare murya ba wani abu bane mustahabba hukuncin iqama a wurinta mustahabbi ne wa in lam tuqim inda za a ce ba ta yi iqama ba fala isma alaiha babu wani laifi a kanta saboda ne saboda mustahabbi ce kar ku manta mustahabbi ba a mai kabaliya ba a mai badiya mun wannan makaratun tun a akhdari muke shi a iziya abin a ashmawi sannan kuma mun shiga babu sahawi ma insha Allah ta'ala bayanin yana nan shi zamana yake cewa babu ita amma duk waɗannan bayanai na abin da ya shafi ware mata akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a kuna jina da kyau al'amura ne da malamai suka ce sai an samu dalilin shi fayyatacce da yake bambance maza da mata amma in dai ba a samu dalili da ya bambance ba to al'asulu shine duk abin da aka umarci maza an umarci mata da shi da Allah ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun ce allazina fi salatihim khashi'un qad aflaha almu'minun almu'minun jamu dhakar salim allazina fi salatihim khashi'un khashi'un jamu dhakar salim amma wannan baya fitar da mata a ciki kullum da ke ko saboda haka duk abin da aka umarci maza da shi an umarci mata da shi isa Allah ta'ala da yake magana kan nana maryam sai yake cewa inna kanat abin nan ah, min alqaniti yake karshen suratul tahrim wa kanat min alqaniti kullum da ke ko wa kanat min alqanitin kuma alhalin alqanitin jan mudakar salim kuma aka shigar da ita a ciki qala rahimahullah wa lafzuha lafazin ita iqamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah dubai da malamai suke bin wurin karatu iqamar lafuza ne ake da su shar'antacciya kun fahimci wannan da ke ko duk da yi magana sai ce to ga lafazanta ga yadda take kamar yadda kiran sallah shi ma da ya kawo sai da malam ya ce ga yadda yake qala rahimahullah wa lafduha lafazin kiran sallah a lafazin ta da iqama Allahu akbar Allahu akbar motsi nake jin akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala falah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan su ne lafuzan ikama kuma yana da kyau mu fahimci yadda ake karanta ta Allahu akbar Allahu akbar ko ka ce Allahu akbar Allahu akbar ko ka ce Allahu akbar Allahu akbar amma ka ce Allahu akbar Allahu akbar yafi mun yi maganar wannan Allahu akbar Allahu akbar a darasin da ya gabata na kiran sallah kar mutum ya tare mai ce Allahu akbar Allahu akbar wannan kamar da Hausa ya faɗa ba da Larabci ya faɗa ba ko Allahu akbar Allahu akbar aga wannan duk bai yi ba ko kuma Allahu akbar Allahu akbar wannan duk bai yi ba saboda ya ce Allahu mun karanta wannan shin Allah ne ne girma a billah haka bai ki faɗa saboda ya sa hamzatu al-istifham wannan mun yi wannan maganar jiya mana a darasin da ya gabata ashhadu an la ilaha illallah shi ma kar mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashha a wannan ka ko a kira sallah kamar da muke magana bi halatta ba hakan nan kuma ta da iqama shi ma bai halatta ba ashhadu anna muhammadar rasulullah haka mutum zai faɗa kada ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah bai ba ko ashhadu anna muhammadan rasulullah duk bai ba ba a sama ba a sama abin nan lan'ara ba a sanya mata fataha ko lamun rasulallah ba a sanya mai nasaba ko fataha ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah ha ha ba ha ba kar mutum ce hayya ala salah hayya ala salah tunda harufan nan tunda da ka gansu yadda ka ga akwai ha babba kaga akwai haƙarami tun da ke yadda akwai bambance bambancen su to lalle ilalla haka kuma suna da bambanci wurin fita da da ba su da bambanci da an amfani da ɗaya an bar ɗaya kuma da an kira kowanne ha babba ko kowanne ha karami amma za ka kira wannan ha babba wannan ha karami wannan ha'un wannan ha'un ka nuna ya nuna kenan akwai bambanci tsakaninsu قال رحمه hayya ala على haka ake fada hayya ala الصلاة hayya alal falah karka ce hayya alal falat karka ce hayya alal falat ka ce a zo a tafi jeji a zo a tafi jeji shine ma'ana alfalatu kuna ji da kyau yi sa ga wasu kurakuran muke kokarin fassara su dan wani ba an fassara ba sai ga cewar me yasa to aka ce hakan ba daidai ba in ka ce hayya alal falat to ka ce a za ta fuje ne za a ɗebo ƙaro ne za a yi farauta ne hayya alal falah ko zo zuwa samun babban rabo qad qamatis salatu ko ka ce qad qam abinda ake bukata shine ka ce qad qamatis salah nan a ta da ikama wannan yana cikin manyan manyan wuraren da suke shan wahala wani kaji ya ce qaddi qamatis salah qaddi qamat wannan babu shi wani ce qad qamatis salati eh kaga yayi ma as-salati jarra kenan ta ina qad qamat as-salatu kullu da ke ko qad qamat as-salatu amma ga da wasu suke faɗa wasu Allah salamatu lafiya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan zai nuna mana sallah ba karma al'amari bace dubu zikirin da aka ake kira sallah da su ba ƙananan zikirai bane dubu zikirin da ake tada iqama da su su din ne dai Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma kaga wannan zikiri ne da ke bada girman ubangiji subhanahu wataala ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga ashhadu an la ilaha illallah ya tabbatar da Allah alwahdaniyya ashhadu anna muhammadar rasulullah ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam risala manzanci hayya ala sala ya kira mutane zuwa ga babban aiki wanda yake shi shike ne daga cikin shi kashikan musulunci shine sallah ko ita ce sallah hayya ala falah ya kira mutane zuwa ga rabauta wanda yake shine abin da kowa yake bukata ya zamana ya rabatu to ku lura da yake ikama sanar da wanda ke cikin masallaci ne cewar an fara sallah sai aka ce qad qamati sala wanda yake babu wannan a cikin kiran sallah a kiran sallah babu qad qamati sala amma anan sai aka kawo qad qamati sala sallah ba ai riga an fara ta ko kuma sallah ta tsayu Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta sai Allah sai zama da wannan aka bude da shi aka rufe Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah da su aka bude Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah da su aka rufe wannan ita ce iqama qala rahimahullah وما ذكرناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير فإنه مثنى هو المشهور فإن شفع, فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة ولا يتكلم في الإقامة ولا يرد على من يسلم عليه والمصلي مخير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها قال رحمه الله وما ذكرناه wannan bayani da muka ambata min ifradil iqama na yin iqama ɗaiɗai kullum da ke ko min ifradil iqama na iqama daidai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamat as-salah kuma daidai ne ma ada takbir in ban banda kabbara farko da kabbara karshe allahu akbar allahu akbar ta farko da allahu akbar allahu akbar ta karshe fa innahu musanna su wannan allahu akbar allahu akbar na farko da allahu akbar allahu akbar na karshe bibiyu ake wannan abin huwal mashhur shine abin da yake daidai shi ne kuma muka ambata ɗazu shi ne abin da ya shahara shi ne abin da muka ambata ɗazu a hadisi anas umar bilal an yashfa al azan an umarci bilal da ya yi kiran sallah biyu wa yutiral iqama ya yi iqama ɗaiɗai ana ba ta mabanci wannan da ke ko qala fa in fa inna shafa'a ghairu takbir to lalle fa yin shafa'in abinda ba kabbara ba yin shafa'in abin da ba kaddara ba in an ce yin shafa'in shi ne yin su bibi la tujzihul iqama to wannan baya sa iqama ta daidai in dai mutum ya zo tare iqama ya ce ashhadu Allah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنك إقامة شبتي ba ba. bibi iwa ya kama shi bate ba za a ce wani isa ke ne wannan zai daɗa nuna mana fa ibada ce yadda aka ce ka yi fa haka za ka yi in ba ga sai kuma mutum ya ce yanzu shaida wacce kuma babu kyau ka yi ta inda ba a sa ka ba inda ba ta dace ka yi ta ba don so ake ka gamsu cewar kai bawa ne saboda haka malam ya ce in mutum ya yi ta biyu la ta jizo da ya kama ba ta wadatar da ya kama ba to kenan abin da ake bukata shine mutum ya yi daidai hadisi ya tabbata akan yawa nan kafin mu je ga wata hadisi a inda ake son ake magana a ikama su ne shin sala salasu nawa ake so biyu ko so daya eh na na wuraren wani kuma magana so biyu nan ya ce so biyu nan ya ce so daya a hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ce umira bilal an umarci bilal an yashfa al ya yayi kiran sallah shafa'i wa yutira al ya yi iqama daidai kun fahimci wannan da ke ko yi kama daidai saboda haka wasu ka ce hatta qad qamatu salah tunda ba ka cikin Allahu akbar Allahu akbar ɗaya mutum zai yi kun fahimci wannan sai kuma wani hadisi riwayar muslim wata hadisin bukhari da muslim da abu dawud suka rawaito sai wani hadisi riwayar muslim shi kuma da yake cewa umara bilalun bi an yashfa al azan an umarci bilan da in kiran sallah biyu biyu wa yutiral iqama yayi iqama ɗaya ɗaya illa al iqama illal iqama sai dai ta da iqama mana kar kamata sala kar kamata sala ita ita nono kenan ko bai tona to akan wannan ne wasu malikiya da sun tafi akan wannan hadisi na farko hadisin Anas cewa ɗaiɗai ake yi kar kamata sala ɗaya za a yi kuma bayan wannan hadisi kuma suka ƙara da amalu ahli madina cewa malaman su da ke madina manya manya mashahuran malamai da akan haka ake saboda haka ne muka hada da hadisin Anas da yan mutum ya karka mata sala guda biyu ko yayi guda ɗaya sallar shi ta yi ina ba ta fahimci wannan da ke ko amma mutum yayi iqama yace Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad iqamatus salah Allahu akbar la ilaha illallah wani ba ba ta yana ne ba ba eh? ta kabbara ɗaya da wannan hadisin da yake umar bilal an yashfa al'adana wa yutir al-iqama ba fa ana magana ne akan Allahu akbar Allahu akbar ba da wasu dauka wasu sai suka dauka cewa yutir al-iqama ai iqama dai to har takbir na farko da takbir na karshe dole dai za a yi eh eh akwai su ina fata mai kyau wannan da kyau wannan baya ciki wataƙila su suka biya mu kansu ina fata mai fahimci wannan da kyau ko an mutum ya koma zuwa ga fatawul bari sharan sahih bukhari inda ya tattauna waɗannan maganganun duk babu wannan magana wai kai bara daidai Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah babu wannan ko fahimci wannan da kyau ko an yi maganar ne Allahu akbar Allahu akbar hukuncin ta daban in muka dubi lafazin Allahu akbar Allahu akbar da ke cikin tarin kama da sauran lafazan wanne fi yawa sauran lafazan su suka fi yawa saboda haka tunda su suka fi yawa da su ake magana su uh, kabar barin farko da na karshe wannan bai shafe su ba cikin magana akan witiri a bai shafe su qala rahimahullah wala yatakallamu fil iqama mai tada iqama ba zai magana ba baya magana a cikin sallah a cikin tada iqamarsa duk wanda yake tada iqama baya magana saboda haka sai a kiyaye mai tare ikama inda ya fara to kar yi magana wala ya ruddu alaman yusallimu alai ba zai mai ma wanda yi mai sallama ba yana cikin tare ikama sai wani ya ce assalamu alaikum sai ya ci gaba da aikin sa wal mashghulu fala yashghaluk misali al marhumu al musabbal wal musalli shi wanda yake yin sallah wanda yake masallaci ne yana cikin masallaci yana jiran tare ikama kenan ko wanda ba mai tare ikama ba kenan kuna jira da kyau mukhayyarun an bashi zaɓi bayan an ya kuma lissala ikama a kan ya tashi zuwa ya kama sau lokacin da aka lokacin da ake tada ikama ya tashi au ba ko kuma sai bayan an an kammala ikama sannan ya tashi yana da wannan zaɓin kuna jina da ke ko malamai suka ce eh yana da wannan zaɓin a lokacin da bai gani man ba amma muddin yana ganin liman to abin da ya fi kyau a gare shi ne ya tashi amma idan tazararsu ta yi nisa da liman ta ya ganin liman to yana samu ya amfani da wannan damar ana fata hukunci wannan da ke ko to wannan shine karshen karatu akan abin da ya shafi darasin iqama da fatan ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci rayuwarmu ya tabbatar da mu a tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله bayan an tare kama sai yi liman maimakon ya juya ya kabbara sai ya ce a daidaita sahu a daidaita a kashe wa ya yan maganganu kaɗan sannan ya juya ya kabbara kana jina da kyau kuma gashi ma yake cewa in taraka bainahuma baqalatul iqama sai malamai suke cewa abin da ya fi shi ne liman ya gama daidaita sahu baki daya ya gama tantancewa sai ce bismillah wanda wannan zai fitar da duk wani shakku da komai da komai ko da wancan din ya halatta ka fahimci wannan da ke ku sai dai wannan askan zuciya za ta fi kwanciya mutum da hankali zai fi kwanta liman bayan ya gama a yi kaza a daidaita sahu a yi kaza sai kanan kuma sai ce mai tare kama ya tare kama amma duk da haka za a ga dogon tazarar ba mai nisa ne sosai da sosai ba amma dai alayi ta halde a kula shi yayi wannan yake tambaya wuraren da ake hada sallah asar da la'asar magariba da nisha kun gane ko kamar a muzdalifa ana hada azhar da la'asar da kiran sallah daya ana hada a muzdalifa ana hada magariba da nisha da kiran sallah daya a arfa na hada azhar da al'asar da kira sallah daya kowace sallah sai mata ikama kun gane ko kowace sallah sai mata ikama akan ya tashi ya ci gaba da yin sallah halal ikama daidai lokacin da ake yin iqama ya taso ya taho ya zo ya hau sahu aw ba'daha ko kuma bayan an tare iqama sannan ya tashi a inda yake sai dai mu sani sahun farko yana da muhimmanci fiye da inda mutum yake zato kun lura da ke ko ɗaya kenan na biyu a saman farkon ba hukun bayan liman suna da mahimmanci ɗori a kan saman farko saboda haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mai bayani akan su yace liyaliya ni ahalul eh, abin auka ma qala cewar masu kokolwa da nutsuwa su bi bayana sosai da sosai ina fata mun fahimta wannan ne wasu malamai sun suka ce a daga lokacin da liman ya ce qad qamatis salah ai ladan barakallahu fi mai tada iqama daga lokacin da mai tada iqama yace qad qamati sala to ana buƙatar kowa ya tashi ina fata mun fahimci wannan ko daidai lokacin da ya zo nan to shi shikenan kuma sallah ta kan kama haka dai malamai suke ta magana da suke magana shi shine qad qamati sala e za'i abinda imamu shafi yake gani qad qamati sala biyu za'i a nan ne aka sha bamban tsakanin malikiya da waɗanda ba malikiya malikiya suka ce kar kamata sala ɗaya za a yi sai da hadisin anas da ya ce umar bilal an yi a azana wa yutira al-iqama yayi iqama daidai sai da ko tunda yayi iqama daidai ne kar kamata sala tana cikin abin da za a yi daidai ka fahimci wannan da ke ko shafi'i ɗaya nan. bayan wannan kuma suka ce sannan malamansu su da suka samu a madina kar kamata sala daidai suke yi ka fahimci wannan ko amma abin nan shafi'iya suka ce a'a karkamata salamatin ya samu ibi saboda hadisin muslim shi ma zai wayar anas din umar bilalun bi an yashfa al-adhan wa yutar al-iqama illa al a gane wannan ke ko ce ina sabanin malikiya a inda aka yi sabanin tsakanin malikiya da wanda ba malikiya ba akan ɗaya za a yi ko biyu shi na kan karkamata salat kun gane ko to mu kuma da yake ba wai malikiya zalla muke ko shafi'iya zalla muke bai isa kaga muke bayanin kowanne akwai dalili gaskiya واضح sosai amma maganar kabar bari dai dai Allahu akbar Allahu akbar wanda duk malaman bibi suke magana eh kan bibi ne ina son ka gane tsakanin mutum i karatu da kansa da yayi karatu a biya masa a lokacin da kake da ruwayar hadisi ɗaya ko biyu wani yana da ruwayar irin wannan hadisin kusan dozin guda sai wani lafazin ikama gaba ɗaya ya kewaye su saɓanin kila kai ruwayar bukari kaɗai kake da su ko ta musulun wani ya haɗa da na dara kuturi da na abu da na darumi da sauransu aka fitar da wannan ibn hajar yasa na faɗi ibn hajar a cikin fatawar bari haka yake wannan da ke almuhim da dole ne abu fassarar malamai magabata wasu ka fassara ba mutum ya dubu gundarin baki ba ba yadda za a ce duk malaman nan hudu ka fahimci wannan da ke ko a ce abin hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila da auza'i da sauran malamai a ce duk ba su fahimci cewar iqama Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ake yi ba a ce duk gaba ɗayan su ba su fahimci cewar kabbara ɗaya ake yi ba amma suka ce biyu ake alhalin mutanen ba su zamani ɗaya ba imam shafi ya rasu an haife shekara ta ɗari da hamsin shekara da abin da imam abu hanifa ya rasu kaga ko ido hudu ba su haɗa ba kenan ya fahimci wannan ko balle a ce wai ko ɗaya na maɗaya muridanci ne imam malik ibn anas an ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara shekara da aka haifi imam turmudi kenan ka fahimci wannan da ke amma za ga amma a ilmance ya zama da dubbai ɗaya ne kaga babu yadda za a yi tsallake fassarar waɗancan magabata mu zo mu samu mu bi fassarar da mutum watakila bukari ɗin kaɗai yake da shi ko musulmi ɗin kaɗai yake da shi ko kuma ma shi yake biya ma kansa haka misali ana fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau in aka je masadir shari'a ana nufin qur'ani da hadisi da ijma'i da sauran akwai masu waɗannan su ne abin da aka ijma'i a kansu akan ƙara da kuya ba da shi muke abin da na a kan kiran sallah kada ya zama kamar yadda na a kiran sallah cewar kada a ce kiran sallah ya zama kowa kawai yana da hurmi ya kiran sallah to haka ya kama ba zai zama kai kowa ya tayi mana da ikama a masallaci ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba fahimci kuma na sha maimaita duk wanda aka ce kusan aikinsa kenan ku za a ga ya ku ba da kulawa sosai da sosai ina ba ta mun fahimci wannan dake Allah ta'ala ya mana muwafaka baki daya kowa za a ga akwai abin da ya kware shi liman abin da ya kware ya ba da sallah inda za ku goro ko rana a ce da liman ya tare kama ko ya kira sallah sai ya kira abin Allah kuwa ko mai ci wannan da ke ko ko kuma a ce ladani ya wuce ba da sallah sai ya ga an ce limamin ne ko kowa da akwai abin da ya kware kuma ba za ka ga laifin shi a kai ba dan yanzu liman ya zama na shi ya fito da butoci shi ya kira sallah shi ya tada ya kama shi ya ba ku limanci ai ku kuma shi shi kenan ku kuma sai dai ku bi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk